وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da sha biyu ga watan ramadan wato yau litinin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da eh, uku ga watan hudu miladiyya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul eh, suratul mu'minin ko ko suratul araf eh karatun yamma ne muke cikin suratul mu'minin suratul araf aya ta nawa muka kwana 69 to amma kafin na akwai dan wasu bayanai guda biyu na ɗaya yana da alaka da wato fanka ne suna su ɗan yi wancan ne a ciki na take tsaranci ba wannan ce a dangane da digiri da za a fara a makarantarmu nan a ƙarƙashin jami'ar maiduguri akwai wasu courses guda goma wadda mutum yake so zai iya yin digiri a kayi akwai agric akwai computer english akwai computer mathematics akwai admin akwai hausa arabic akwai eh, islamic studies akwai shi kan akwai kuma arabic zalla eh, duk waɗannan courses wadda akwai kuma english akwai kuma smartic zalla wadda yake so da yin digiri a kayi sauraka nan wadda yake bukata sai je makarantar mu nan dutsen tanshi ya samu exam eh, officer namu tamanan tahir sai masa bayani akwai fama komai da komai da yake so zai masa bayani ya karba ya cika wannan shine sanarwar da yake so na yi abu na biyu shine don nan yi magana akan abin da ya shafi aqida da yamma yau na fara magana a kanta na ɗan yi dogon bayani ma a karatun yamma tafsirin yamma sai lokaci ya kure wato lokacin da isa da zan fada da abun ba Eh, dalili kuma shine akwai maganar da na yi najin ko ranar juma'a ne a tafsiri na yamma da nuna da ke maganan istigasa da isti'ana sai nake cewa mu a mu ba ma neman taimakon kowa idan musiba ta same mu na ce har manzon Allah to cewa har manzon Allah dinan ka san yan bid'a kuma wadda aka shayar da su guba ta shirka aka sha da su madaran shirka sai magana ta yi musu bambara kwai ta yi musu nauyi da kun zaga masu billalai ne na sharri duk bayanai da na ɗanyi da yake da alaka da abun da ayan da na jawo da hadisin na jawo sai suka yanke kawai sai suka je suka saka inda muke cewa kawai ba ma neman taimakon manzon Allah ta da masu masharranta ne to sai dai albishirin ku ku yan bid'a sharrin ku da yanken da kuke yi ba zai hana mu bayyana akidan mu ba mu dan akidan mu akida ce ta musulunci ba aƙida ce ta kaburci ba ba aƙida ce ta shirka ba wallahi ba ma ɓoye ta ko a gida ko a daji ko a fili ko ba ma ɓoye aƙidan mu aƙidan mu ta gini a kan ƙura'ani da hadisi wato karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama. idan zan fada da wannan magana isti'ana ta kasu kashi biyu hakanan istigasa ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba isti'ana shine neman taimako istigasa shine neman gudumawa neman agaji akwai da ya halatta akwai da bai halatta ba amma su 'yan bidi'a wanda aka shayar da su madara da guba ta shirka ba sa bambance su sai sa wani lokacin ko da kusan yawancin lokaci ma sukan dauki haƙƙi na Allah sai su baiwa manzo Allah da sunan sonsa da sunan girmama shi a lokacin kuma sai su rusa haƙƙin Allah su rusa girman Allah haka suke yi ka sai suna buƙatar muma. mu irin wannan rugurgujiyar aƙida ta su ta shirka ta kafurci shi suke so mu ɗauka. in ba haka ba sun rufe bakinmu a ƙarya kuke yi mai mummunan aƙida ma ya bayyana ta zai balle da kyakkyawa ku ba aƙidan ku ta kafurci ne aƙidan ku ta shirka ne aƙida ne ta haɗa Allah da wani ba ku jin kunyan Allah ba ku jin tsoron su ku bayyana ta sai mu da muke da aƙidar tsarkake Allah mu ba shi haƙƙinsa mu biya mu zala kisa mu ne za mu ji tsoron kar mu bayyana ta na farko bari fara da isti'ana isti'ana shine neman taimako neman taimakon da ya halatta shine ga ka ga mutum physically kana ganinsa yana ganin ka. kana kusa da shi yana kusa da kai in kuma baya kusa da kai to yana raye za ka iya aika masa da sako ya ci misali kana da ɗan uwa a wata jiha ko a wani gari ko a wata ƙasa ya halatta ka aika masa ko ka ce wani ka taimake ni da kuɗi wani ka taimake ni da sutura ba ni da shi wani ka taimake ni don biya kuɗin makaranta wani ka taimake ni ka saya min gida wani ka taimake ka samu abun hawa wani ka taimake ni ka samu kaza kaza wannan yana da raye ka halatta ka aika masa wannan ya halatta abu ne wanda zai iya yi in kuma yana kusa da kai wani taimake ni da kuɗi gari ga ka wani taimake ni da abun hawan ka zan je kasuwa ko dan yi kaza wani taimake ni da kaza taimake ni da kaza taimake ni da ka ga ka gashi yana ci wannan ya halatta ba shirka ba ne an gane wannan to sai istigasa istigasa ba a yin sa sai da ga mutum shine neman gudumawa neman agaji misali ka zo da ka ɗauki kaya ka ɗora a kanka za ka cewa na taimake ni ko gane ba ne taimake ni a gaza ni ne ko motar ka za ta faɗi ka kira shi agaza maka ko gobara ta kama gidanka ka kira mutanen anguwa ku agaza mini ku zo ku taimaka mini ko ka kira fire service ku zo ku taimaka mini ko barawo ya shiga gidanka ka kira yan sanda ku zo ku agaza mini ku taimaka mini ga ka gasu wannan ya halatta shine ra'asul jarima yake hada abun biyu sai kawo wadda bai halatta ba sai hada shi da wadda ya halatta saboda tsabar mujirmanci na halakarwa bai bambance wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba wannan yanzu ina faɗan wanda ya halatta ne ka nemi agaji a kan abin da ya sami wanda mutum zai iya sa, da shi ka yi kururuwa ka yi yekuwa gobara ne farawo ne wato dan fashi kenan ko gane ba ne wannan duk ya halatta wani ya makale a sama a irin agajin a sauko da shi ko gobara ta kama yana cikin a ɗaki ya yi ihu a zuwa fito da shi wani biyu ya halatta ga ka gashi istigasa irin wani ya halatta an gane wannan to wani ne bai halatta ba shi ne muke magana a kayi ne wanda duk duniya bai halatta ka yi wani shi ba ko annabi ne ko manzo ne ko ma waye in kai haka ka zama mushriki kafiri ne ka nemi taimako kan abin da ba mai iya yinsa, sai Allah hakki ne na Allah wannan misali yanzu na zo na jirkice haka zan fadi to ba na so in fadi wa zan kira a lokacin dala idan na kira manzo Allah ya ji zai iya ta wannan ne bai halatta ba talauci ya dame ni ko ya dame ka <laughs> kai kai waske kai waske a da wata haka zaka wanda ce ni ba ya dame ka mu ce talauci ya dame ka gari ya maka daurin has an gane a lokacin in kana neman ka fita cikin wannan talauci ka samu arziki wa za ka kira in ka kira manzo Allah ya ji zai iya fitar da kai daga talauci ya baka arziki haƙƙin waye a lokacin shi yake da ikon ya iya fitar da kai talauci ya baka arziki yanzu matanka ta ki aihuwa ba zan ce mata na ba matarka ta ki aihuwa kana buƙatar aihuwa dala aihuwa ne idan da ka nema a wurin wa za ka nema in ka nema wurin manzo Allah dai iya ba ka aihuwa to misali a ce baka da lafiya ciwon ciki ne ciwon kayi ne a kaba ne a kansa ne a duk irin cututtuka da ya ta kama ka ko ta kama iyalinka shin don Allah in da ka nemi lafiya wurin wa ka nema wurin Allah ba wurin manzon Allah ba to wannan shi ne to amma ka je wajen likita ya gwada kai baka magani ga ka gashi ya binciki cutar ya yi fas wannan daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne ashe kuma kun karantu amma ra'asul jarima ya kasa gane wannan da shi da almajiransa ya zama ra'asul shirki ra'asul fitina ra'asul bid'a ra'asul jarima ko ba haka bane to wai yanzu maganar da ake da Allah ku saura ku yanzu maganar da ake yi almajiransa da ya koyar da su mummunan koyarwa ya dauki haƙƙin Allah ya biyo manzon Allah kai ba ya biyo manzon Allah ba suka biyo ma shehu nai ma mutumin da yake roƙon shehu ma dan ya roƙi manzon Allah abun mamaki ne suna roƙon shehu nan su dan haka wannan gonar su ce haka nan don sun ce a roƙi manzon Allah a haƙƙi ne na Allah ne ba abun mamaki bane ba ku san su bane to amma mu abin da muke ce musu shirkan ku da kuka gada da ka gadar muku da ka sha da ku wannan kuba wallahi tallahi ba za ta hana mu fata tsantsan tauhidi mu bai mu Allah hakkinsa ba sai sa mu idan muka zo faduwa ba wanda muke kira sai Allah don ko mun ba wanda ne hana mu wannan faduwan da kudura da ikon sa, in ba Allah ba sai za mu ka dabbaka wannan aya allazina idza asabatuhum a'udhu billahi minash shaitanir rajim الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يكفي Allah ya ce bayina na kwarai muminai su ne waɗanda ladina sa asabatu musibatu idan wani bala'i wata musiba ta same su ko a dukiyansu ne ko a karan kansu ne ko a 'ya'yansu ne duk wani abu suka mallaka musiba ta zo ta auka musu to abinda suke cewa inna lillahi mu na Allah ne kuma wa inna ilaihi raji gare shi za mu koma shi kadai ba mu kowa ba wajen neman agaji wajen neman taimako wajen neman gudumawa ba wurin manzon Allah ba ba wurin mala'iku ba ba wurin aljanu ba ba wurin shegunai ba wurin wa ake komawa Allah ta ce ula'ika alaihi salawatun min rabbi wa rahma waɗannan su suke da aminci da rahama daga wurin Allah yace wa ula'ika huwal muhtadin kuma su ne shiryayyu aka san su ba batattu masu neman agaji da taimako su koma wajen wani wanda ba Allah ba wannan batattu ne shi da da yamma nake cewa wannan aya take cikin suratul fatiha iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in neman yan bid'a su fassara mana ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su fassara mana ita muji Ne fassararta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba shi da isti'ana ba me ma'ananta ba su san fassaran ba ne wallahi guban shirka ne ta ce su ma'anan iyaka na abudu kai kadai muke bauta ma da sallanmu da azuminmu da zakkanmu da hajjinmu da duk wata ibada ba ma yi wa manzon Allah wa Allah muke yi wa shine ma'anan iyaka na abudu sannan wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka in mun fada cikin wata fitina ko wani sharri ba wurin manzon Allah ba ba wurin mala'ika ba wannan shine haƙƙin Allah da ya zama wajibi kowane musulmi ya bashi amma waɗannan 'yan bid'a da suka samu mummunan karantarwa wajen ra'asul jarima har ma suna son wai su rufe bakin mu kan suka faɗa dan kasuwa ana mu faɗa da jahilai wallahi yanzu gari ya waye gari ya waye mutane sun san tauhidi sun san shirka kun makara a yanzu wallahi ba ku hana a bayyana tauhidi a bayyana Allah ake zama abin da kuma ku je ku yi ta faɗa yankewa ku ta yankewa inda ya ga dama amma da mu bayyana tauhidi wannan ita ce aqida mu ba za mu koye ta ba ko dare ko rana ko a gida ko a jeji cewa ba ma neman taimakon manzo Allah in musiba ta same mu mu muna nema wurin Allah ne in ya zo in ya zo ku yi tsiyar taku kasan tsiyar taku ce ba ma son manzon Allah kasan sun son manzon Allah wurin su ka dauki hakkin Allah ka bai manzon Allah to ka zama cikakken masoyinsa kenan eh ka ce ai manzon Allah ya san gaibu ka ce ai manzon Allah ma yana bada gudumawa ai manzon Allah yana agazawa ai manzon Allah ma bai mutu ba yana da ana ganin sa in ka nemi taimakon sa zai baka tu wannan harkitsin banzan wannan rasu jarima mai karantar da su shine la shi ne tusa musu wannan gubar to mu alhamdulillah mu an sha da mu madaran tauhidi a madina kuma wallahi mun yi rantsuwa sai mun zarkace Allah alkawari muka dauka ba za mu taba hada shi da wani ba yawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما duk wanda ya da Allah da wani ya kirkiri ƙarya laifi babba inna Allah lalle Allah la ya bifiru baya gafara kwata-kwata an yi shiraka bi akan hada da wani baya gafara amma wa ya bifiru ma dona zalika abinda bai kai shirka ba zina ne sata ne ƙarya ne shaye-shaye ne in ya ga dama zai gafarta maka amma banda ne banda shirka shin wai me yasa ra'asul jarima ya dinga faɗa da abokar gumi ne kan ha bayan ga abokar gumi ya mutu ke faɗa da shi kan menene ne tauhidi ne tauhidi ne tauhidi ne gashi mu ma zai na faɗa da mu ko yayin da in ishe su ma suna faɗa da mu dan kowane tsura kowane tsura yana kukan menene gidansu tsayoro tan zila ala ashkaliha ha eh, in ka ga tsuntsu ya zai sauka cikin garke sai sauka kuciyawa da za ta sauka a garke na hankaka a'a hankaka bai zuwa sama zuwa kowa saboda kan nan maganar tauhidi maganar tsarkake Allah wani babu sosoci a cikinsa yawa bambancin mu da su da ma wannan tauhidin ne ko ba shi bane da riko da sunna tauhidi riko da sunna hakan nan mun bayyana ba mu koye ba aqidan mu karara kowa ya ji ta gada ka in mun shiga musiba ba ma neman taimakon kowa har manzon Allah ba ma neman taimakonsa don a lokacin ba layinsa ba ne ba matsayinsa ba ne shi ma yake wani za su alta fas'alin laha in za ka roƙi wani abu roƙi wurin Allah wa idan sa'anta fasta'in billah in da ka nemi taimako ko agaji ne na wurin Allah to mu bar abin da manzo Allah ya faɗa mu kama a ayaniya da rudu dan muna jin tsoron zagin mushrikai ko za su mana kasari ko za su yanke karatu mu ku je ku yankewa wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi عليكم سلطانا نعم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون لا لا كنت كتب بيسو وكيف وكيف تايا a khafu don ji tsoron ma a sharattu abu da kai shirka da shi ku kuma ba ku ji tsoron kun yi wa Allah shirka kuma ku ji tsoron shirkan ku ba sai ni da dan ji tsoron bayyana tauhidi na kuma ba ku da hujja abin da kuke Allah bai saukar da hujja a kansa ba kuma ji tsoro a ba wannan lalacewa mu kan bar da mu gada makabarta a ban da mu ayyukan ayyul fariqai na haqqu bil amn da mu da kuwa bi zama cikin aminci da wanda ya hada Allah da wani shi ne ke cikin aminci ko da zaka ki Allah daya za mu ne cikin aminci sai za ta ga kwalwar mu garau ba alamar hauka amma inda ka samu zaki wallahi ci ne kuma wannan shirkar ta kawo haka kaga dattijo yana rawa da kayan kirbi akan titi har yara suna tsokaransa. daga kagarin shi kaga mahaukaci tumuran wala lalacin aƙida ya haka ya kawo haka kama ka taɓa gani wani suna yana akan titi ka taɓa gani ko yana zara idanu ya hukace yana duka kirji ka taɓa gani ah, mu gode ma Allah mu gode ma Allah alhamdulillah mun gode da wannan kikkiawan akida ta manzon Allah wanda za a je ma Allah haƙƙinsa manzala da nasa Allah da nasa uba da nasa Allah da nasa uwa da nata Allah da nasa gwamna da nasa Allah da nasa shugaban kasa da nasa Allah da nasa abokinka da nasa Allah da nasa matarka da nata Allah da nasa haƙƙin wani bai shiga cikin wani haƙƙin wani bai shiga cikin wani kana ɗaukan haƙƙin Allah ka bai ma wani to ka zama mushriki kuma addinin ka duk ya ɓaci ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك نعم لئن أشركت ليحبطن عملك <laughs> ولتكونن من الخاسرين الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله hakika kai mu Allah mun yi wayi gare ka kamar da muka yi wayi wa sauran manzanni sauran annawa da suka wuce Allah ce wallahi la in asharaka in ka da ni da wani ka da Allah da wani la ya na amaluka wallahi aikin ka sai ya faci kuma wala takuna min ka sai ka cikin masu asara yan wuta wannan wa manzo Allah ke gaya masa a matsayinsa na manzon Allah na annabin Allah ake ce masa in yayi shirka sa zai ɓaci to kuma ina ni ina kai na wancan a yamin babu aula mu muka da Allah da wani aiki mai fi baci mu je karatu mu mu je karatu mu mu je a ba su ba su mu je a ba su tukuna mu je karatun mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين آية نوى هيك كرن تاما سديد سبعين ديري أوكي نا تعالي سديد سبعين ديري كو يا تجي نكي يا تجي نكي الله يتي والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ana ce waɗanda suka yi riko da littafin Allah gam gam yumassikuna birki da suka rike shi gam gam sai a rike da shi gam aiki da abin da ke ciki na halal da haram suka rike shi gam babu wasa duk dokokin da ke ciki suka yi iya kokarin suka bi ba su saba ba sannan wa qamus salata suka tsaye da sallah akan lokacinta da ruku'inta da sujadanta da karatunta da nutsuwanta da daidaituwanta komai ya zama tsab sun yi Allah ce to waɗannan ka za samu ladan su cikakke ba na kaso sai zama ce inna la nudiyu ajran muslimin ba ma tauye ladan masu aiki kyakkyawa su ne masu islahi duk abin da suka yi da same shi da same cikakke to Allah ka samu a cikin su bismillah وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه زلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wannan aya raddi ne ga yahudawan da suke zamanin manzon Allah suna gwada kansu suna cewa da su da iyayensu ai ba su saba ma Allah ba sun bi shari'a sun yi addini su kaza ne su kaza ne suna cika baki wa musulmai suna nuna su na kwarai su ne mutanen kirki eh kaga mutanen banza da cika baki kowane lokaci haka suke mutum yana kwarana amma kowa cika baki to haka yahuda suke suna cika baki a madina suna habaiki wa musulmai kyau su ne na gari su ba su saba ma Allah sai ma Allah ya ce a'a ka tambaye su in suna da ilimi su baka labari me iyayensu suka yi har Allah ya ɗauki dutse ya zo ya zara a kansu aka ce ko ku imani ko ku bari ku a ruguzo muku da shi a kanku ai yanzu sun tabbata ya ku a tarihi shi na ce wa izina katanar jabala fawqa lokacin da muka daga dutse babba a kansu ka annahu zulla ya zama kamar lema dutse tsato gashi nan kamar lema a kansu tsakaninsu da su da fitan mita ɗan mitoci kaɗan ba wa zannu annahu waqi'un da suka yi yaƙini cewa zai faɗo a kansu a lokacin to sai Allah ke to ku zo ma ta ina kun bi kuwatin littafin da aka ba ku na autara kuka yi banza da shi kuke ta saban Allah to ko ku rike shi ku yadda cewa za ku rike shi ko mu sako muku da shi wasu ma kuma ku azarci da abin da ke cikin sa la'allakum tatqun kun kai da ku tsoron Allah kina nan Allah yake cewa a gaya Yahudawa idan suna cika baki me ya faru da su me ya faru da iyayensu wajen saba ma Allah da suke duk mun da ake muna cikin attaura ta da suka saba kawai Allah sai kawo dutse ya zama kamar lema kamar gajimare aka ce ko ku yi imani ko a rikito suka ce sun yi imani ya sai da suka kenan suka tsira oh me wannan ne kuma da zai na cika baki ce wai da shi da iyayen sa ba saban Allah ba yace wani taba saba ba Allah ba akwai da saba ba Allah kamar Yahudawa kalma na aka faɗa ba sai sun saba mata wa qulu hittatu me suka ce suka ce hittatu fi shay'in ko ba ka faɗa ba aka zai shiga cikin gari suna masu kaskantar da kaskantar da suna jin gindidin tsiya ko ba su bane الله يسوق الله يسوق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله يتشي وإذ أخذنا وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha Allah ya ce ai ba babu Isra'ila ba da suke alfahari ba saba ma Allah ba dukkan ƴaƴan Adam ma sun saba ma Allah da yawansu Allah ya ce ai Allah ya karbi ya riki alkawari tsakanin ‘yan adam tun suna cin zuriya suna cin tsakan bayan annabi adam an ɗauki alkawari da su cewa za su bauta ma Allah shi kadai za su masa da'a za su bi addininsa za su bi shari'ansa za su bi annabawansa wa ashhaduhum ala anfusihim Allah sai ya ce kowa ya zama shaida ma kansa alastu bi rabbikum ba ni ne ma ku ba ni abu da kowa qalu bala kowa ya ce Allah kai ne ma mu amma an shiga wani alƙawarin oh kuma shine yahuda za suna cika baki cewa su dinnan na Allah ne in ba su saba ma Allah da su da iyayensu ina Allah ce ya kafa shaida ne wa mutane akan wani alkawari da suka yi aiko manzanni don ya tabbatar an ta kulu ya mulki ya mulki da idan ranar tashin kiyama ta tsaya an kama mutane da azaba game da sabon Allah da suka yi game da kafircin da suka yi game da shirkar da suka yi su yi cewa inna kunna anan haza da bi sai mu Allah mu san wannan ba wani alkawari da muka yi mun manta da shi ai tun muna tsaka aka ɗauki alkawarin mu yanzu da kama mu azaba to dan Allah ya kawo da wannan hujja sai aiko da manzanni dan a tunatar da mu duk wani manzo da zo ya zai tunatar da mutane da alkawarin da kowa ya ɗauka tun yana son Ahmed Adam cewa zai bauta ma Allah shi kadai kowa manzo Allah shi ya tabbatar Annabi Musa shi ya tabbatar dukkan annabawan Allah kowa in ya zai tabbatar da tauhidi ne alƙawari kuma da muka dauka haka nan duk wanda ya saba ran tashi kiyama bai sai ce ya Allah ai na manta lokacin da zauna a duniya na manta ban samu mai tana da ni ba ban sanar da kyau na da kawarin ba to an yanke hanzarin ka annaba sun zo manzanni sun zo kuma kowane annabi ya kan tabbatar ba abun bauta da gaskiya sai Allah wanda ya saba ruwansa an gane wannan ci gaba أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله ما ينكف وجه الله ما هنزري أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل kada kuma Allah ce kada kun kuma ya kama ku da azaba su ce ya Allah ai ba mu muka yi shirkan ba iyayenmu ne mu mun zo mun koyi da su ne kawai an haife mu mun samu iyayenmu a kan shirka sai mu ma muka yi koyi da su yanzu ana kuma ka zo ka kama mu da laifin iyayenmu da an gari babu shi an aiko maka manzo an aiko maka annabi ka kafa hujja da ubanka bai taso ba ka kafa hujja da uwarka bai taso ba ka kafa hujja da shehinka bai taso ba ka kafa hujja da malaminka bai taso ba ka kafa hujja da sarkinka bai taso ba annabi ya zo manzo ya zo ga littafi ga hadisi ga komai ka ce ka gaji shirka ne wajen ubanka ba za a karɓa ba an wajen zama kowa ya nemi gaskiya inda take hujja da uba babu hujja da shugabanni babu hujja da kowa babu yawwa au ta kulu inna ma shirka abauna kada ku rubuce baban ku ne iyan ku ne suke shirka wai kuma kun yi koyi da su ne ba ku ba kirkiro ba min kablu tun gaba na aife ku dama suna shirka da suka zo suka yi koyi da su ku rika cewa ai na zuriyatan min ba'di ai mu zuriya ne kawai nasu ai mu yayan su ne ai mu zuriyar su ne mu zabe suna haka oh kenan yanzu kiristoci na duniya gaba ɗaya zai zuriya janna ko ko da kirista kaza mai zai ce maka ah, a ai ni kiristancin nan ai na gaje shi wajen babana ne bai koya mun musulunci ba sai sa ne kiristanci bai hude ma ce ya Allah ai yahudancin nan na gaje shi ne wajen iyaye na suka haife ni in ban san musulunci ba ya Allah na ka da ni ina an wajabta maka ka ni gaskiya babu hujja da uba babu hujja da gado addini babu awwa har ma mutane suka dole cewa abatu li kuma bima fa'alal ya yanzu Allah zaka hada ka mun abinda mabarna mabarnata iyayen mu suka yi yanzu kenan ya yarda ubansa mabarnaci ne ya yadda ubansa bacecce ne da ya ga wuta Allah yanzu ka halaka kada mu ka kai mu wuta saboda abinda iyayen mu suka yi ina da uwa da uban da suka yi shirka da duk wuta da su ba don Allah ya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam حسب جهنم أنتم لا واردون Allah ce da ku da ubannin naku da abin da kuka bautata musu goma bayan Allah dukanku da ku da a garkama ku a cikin wuta a kona ku dole sai kun shiga magana a ubana ne ya sa na kan fata bai taso ba malami na ne sa na kan fata bai taso ba gwamna na ne sa na kan fata bai taso ba shugabana babu wace ka bi shi shedan ma ran tashin kiyama in ya ga wuta haka ya ga wuta zai shiga me zai cewa وقال الشيطان لما قضي lokacin da aka yi kunci. Hmm. kowa aka dangana masa da laifinsa gashi zai tafi wuta da hmm. shaɗan zai ce إن الله وعدكم وعد الحق الله يبقى الكوري الكوري نقص يا جو دو وده يبيش ده كيش الجنة وده كما يبيش وده كيش وده ووعد جئتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان Eh? إلا أن دعوتكم ta لي ina kira ku da kuka bi da son ku na da son ku ka bi ni ban tilasta ku ba فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولا تلوموني ولوموا أنفسكم كركو زرجيني وكو زرجي كاوننكو da kuka dina kan fada ku zargi kanku ku zarge ni yau ka dije kan fa kada ba ku ni ku zargi kanku wa fala talumuni walumu anfusakum kada ba ku ni ku zargi kanku da kuka kan Allah sa gaskiya ne Allah ku kan Allah ka ah, insha Allah ku gaba bare ba ni wannan abin ba mu guda mu hanyar shedan ba insha Allah ba mu ba shirka ba mu ba mu biya hmm. dama waɗannan hanyoyi guda biyu su da shedan yake so hmm. ya sa ka kai bidiya ya san ta bata maka addini hmm. ya sa ka kai shirka da ya san ta bata ka alakan ka da Allah to shedan ba abin da yake so kamar waɗannan abubuwa biyu kai da kai da kai da kai da kai zina ko kai sata ko kai kisan kai gara kai shirka ya fi son wannan hmm. gara ma kai bid'a shedan ya fi so to da san kai bid'a ta bata duk wannan aikin hmm. in kai shirka tun addinin ka ya bace amma zan kai ne na kai ya zan ka san laifi ne zaka tuba hmm. yasa shedan mugu shi shirka yake so kai innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah faqad harrama Allah alayhi aljanna <laughs> wa ma'wa مأواه بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار الله يا حرم الجنة هذا ولدش Allah ya haramta ba zai shiga ba yawwa shirka ba fara a kanta yasa shedan yake yawan bullo wa mutane yayi shiga na shekulai ya yi shiga na malamai ya yi shiga na waliyai don ya fatar duk inda ka ce dan ya yi canja halitta wala yana so ya fatar ne yana so ya fatar eh, ya yi cuta Allah tsare mu da sharrin sa magana shi da bana fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi jadaka yau kan ga muna wurin da ba zan iya taimaka muku ba ba za ku iya taimaka mun ba kowa ita kansa hmm. inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yace yau na kafurce ma hmm. shirkan da kuka haɗa ka ni da Allah kuka bi ni kan fata yau na kafurce na butulce hmm. ba ni ba ku إن الظالمين لهم عذاب أليم يجي الظالمين كلها عذاب أليم نعم duk Allah yana faɗan komai filla filla abin da zai faru sashen kiyama da bai koyi komai ba wanda bi shi dan shi ya sani mu je wa kazalika wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un wa kazalika nufassilu al-ayati haka nan muke rarraba ayoyin mu filla filla filla filla komai ga hukuncin sa Allah la'allahum yarji'un ko wani mutane da su koma zuwa wajen Allah su koma su rungumi addinin sa su koma su rungumi shari'ar sa eh sai za ka kira da komai ga shirka ga tauhidi ga bata ga shari'a ga gaskiya ga ƙarya bai tilla filla eh tilla filla don a yanke hanzari a yanke hujja ci gaba واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين kaji kenan hmm, malam ɗan bakura <laughs> eh, eh, eh. kwanakin baya mun ga muku ga idan malami ya zama ɓacacce mai batarwa to dan ma yakan rike masa jaka in za ta batarwa to wannan aya ta tabbatar da haka wacce gaban mu Allah ya ce wa manzon Allah wasu da alayhim na ba allazi atainahu ayatina karanta wa mutanen ka kissa da tarihi da labari na wani malami da muka bashi ilimi ya san ayoyinmu ya san shari'a eh amma fansa da A, sai ya tuda kansa daga cikin ilimi din nan ya bar shirya ya bar gaskiya sai son zuciyarsa shi malamin fa bayan ya bi son zuciyarsa ba ta ba wuce da sai shaidai ma ya zama ɗan rikon jaka su shaidai ma shi yake bi kai kaji fatimahu a shekaru shedan ba shi yake rike masa jaka in za a je batarwa shedan ba shi yake ji ka san malami yana da ilimi ya ya bata wala ba ta biya ba wuta shi kadai dubbai zai tafi a bayansa amma jahili zai tafi a wuce shi kadai amma malami ba wala ba ya tafi a wuce shi kadai zai gaba garken mutane lodi lodi musamman ma Allah ya masa talalan tsawon kwana su sauyin da su mutu rubar shi wallahi ka tsawon shekaru nan da yi wala Allah ka ɗaya sauƙin zai loda kai wuta isin ne ka ga mai fatarwa ya yi nisan kwana ko magana ba ya iya manyan killa idanun da ya batar fata bu shaitan shaitan ma sai ke yi wa kana min algawi ya cikin batattu Allah karawa mun shirin malami bace ke ne batarwa ci gaba ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون to Allah ka raba الدنيا da son duniya eh, yana da babban abin da yake batar da malami duniya son duniya da neman jin dadin duniya da bin son zuciya shi ke batar da malamai da yawa wannan mai ilimi din da aka ba shi ya yi jifa da ilimi din ya koma bayan ilimi din har shaidan ma zan shi yake masa biyayya Allah ce walau shi ina da mun so da na in ji Allah da na ku biha da mun ɗaukaka shi da ilimi din nan ya je matsayi na malamai na Allah ya samu matsayinsu ya samu ɗaukaka a duniya da lahira walakin na hu kala da ilal arziki sai dai da tun da ya fi son zuciya to zai tabbata a ƙasa ba zai samu ɗaukaka zuwa ga wannan manzila wannan matakin ba kenan wanda Allah ya tsarkantar da shi ba yadda zai ɗaukaka duk neman duniyarsa duk son duniyarsa iya yadda Allah ya bashi haka nan zai zaune an gane Allah ce wata ba hawa ku? sai bi son zuciyarsa sai tun da ya fi son zuciyarsa kuma sai na Allah ya ɗauka je kai matsayin mutanen kirki ba zai yiwu ba Allah ya ce to misalin irin wannan wanda ya son zuciyarsa bai samu ɗaukaka ba ya zauna cutar inda yake a ban a cikin ƙasa fa masaluhu ka masalil kalbi kwatankwacin sa kwatankwacin kare ne eh ya kare yake Allah ya ce in tamil alaihi ta aw tatruku yalhas kare in ka bashi zai lashe baki in baka bashi ba ma zai lashe baki da ga ko shi a waje na lallaka in ka bashi zai yi in baka bashi ba zai yi to wai bi ma'ana mai son duniya mai son duniya duk neman sa da neman duniya da yake yi duk yadda zai kai ya kai ya kawo kai ya kawo ba zai sama ma kansa duniya din nan ba duk zaɗin nemansa duk jin gaskiyarsa duk bin son zuciyarsa duniyar da yake nema ɗin nan ba zai same ta yadda yake so ba kamar yake wannan kare in ka ba shi lallaga in baka ba shi ma zai da harke shi ma kirki sai ka ga mutum ya gama tsufa amma kuma ga duniyar ta zo ba yadda zai ci ta kuma yana ci gaba da neman ta amma kuma a banza haka ɗin ka Allah ya buga misali ka ga mutum har ya tsufa amma son kuɗi ya fi yaro kai Allah ya buga misali duk yadda kai da shi kuɗi dai kuɗi kuɗi dai kuɗi kuɗi dai Allah ce ina ba zai wuce rabonsa ba ba zai wuce rabonsa ba kamar yadda wannan karan zai lashe harki in ka bashi in baka bashi ba ma kenan ba lokacin da kare zai wadata da zara harshe da lasa to shi ma wani ba lokacin da zai wadata wannan mai son zuci ba a yadda a mutuwa ta zama masa ba ita wadata ba Allah ka tsare mu da irin wannan son duniya Allah ya ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina kusan kwacin wadanda suka tsare ta ayoyin mu eh farsusul qasasa Allah yake ba su labari lalam ne tafakkar kuma da su yi tunani su rage son duniya su yi aiki da ilimin da Allah ya ba su su bi shari'a su bi addini su kawar da kansu da duniya su kawar da su da son duniya su kawar da kansu da son zuciya Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da bin son zuciya Allah ka raba mu da tsananin son duniya Eh, malam ba dan kaje ta fara wata aya da da karanta karanta mana to amma dai kare bari dai ne gobe ne wata ke da alaka da wannan shi ka karanta mana ah, Assalamu alaikum. <coughs> Wannan tambaya game da cewa ya ji wani malami? Eh. Yana faɗa a rediyo cewa ai kowa na tare da annabi a kowane lokaci. saboda an karanta sa sallah kana da tahiyya kana ce assalamu alayka ayyuhan nabi eh. amma kan baka tare mutum zaka ce masa alayka. Eh. mujrimai yan batarwa yan safsada yan shubuha kun ji abin da yake cewa wani malami wai kowane lokaci kana tare da annabi ko wai kowane lokaci kana tare da annabi ai idan kana tahiyya kana ce assalamu alayka. ayyuhan nabiyu ai kana magana da shi ne inna lillahi wa inna ilaihi to wani magabacin kai wannan fassara wani magabacin kai ke da wannan fahimtar kun sai mu mun fada aqidan mu muka ce muna bin qur'ani da hadisi amma ba kan fahimtar mu ba kan fahimtar magabatan mu su ne sahabbai su ne tabi'i tabi'i tabi'i wanda suka biyo baya shin aya ce ya suka fahimce ta in hadisi ne suka fahimce shi shin sahabbai suna fahimtar cewa duk inda kake kana tare da manzon Allah saboda kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kana magana da magana da second person da ka gashi ba third person ba ya zama ce da manzon Allah yana nan ko shi kana tare da shi da Allah kai wannan fahimta kamar imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal imamu azza imamu laysa sauran magabatan ko sai ibn jami'a yan baya baya ina ne suke da irin wannan fahimta to albishirinka makayyaci Allah Saudi ya ruwaito asar da yake cewa lokacin manzon Allah yana da rai idan muka zo ta hiya muka ce assalamu alaika amince tabbata a gare ka kai manzon Allah yace da manzon Allah ya mutu ya rasu sai muka canja da mun ce assalamu alaika sai mu ce assalamu ala nabi assalamu ala nabi amince tabbata kan annabi ba ya tabbata akan kai kaman kuna magana da shi ba to ya da wani asarar kaga kenan a yadda bai ba su da wannan mummunar fahimta na cewa koyi suna tare da mazala su sun yadda mazala ya mutu kuma ba zai tashi ba ne ran tashi kiyama wannan mummunar aƙida ce ta sufaye ta yan ɗariku ta yan bid'a a ce manzala yana nan da rai yana zuwa masallatayya yana zuwa kan wurin wazifa yana zuwa wajen kyalle yana zuwa shehunai har mata ma suna ganin sa tun da daddare ma da rana ma suna ganin sa yana zuwa wurin su wannan mummunar aƙida ce ta sufaye manzala ya mutu ba kuma zai tashi bayan tashin kiyama wannan shine gaskiyar aƙida ai na ta wajen wani mujirmi ya mutu ya mutu yanzu ya ta rata abin da ya yi eh yana cewa wai wai lokacin yana wani tafsiri yana cewa yanzu cikin mun nan akwai wanda yana ganin manzon Allah suna tare kai in baka da wannan mukamin sai ka ce wani bai da shi ba aya ba hadisi da dalili sai kawo misali dama shi ya gada shi ya gada Ga abin da yace sai ce to yanzu kamar sai layi ne eh sai layi ne sai idan ka kawo gidan gidan ka kaso TV ka sai wannan monitor ka saka da su an hada maka to ai kana zauna ka ga abin da ake amerika za ka ake abin da ake Ingila amma wanda bai da wannan satellite zai gani shi ba zai gani ba to me za wannan ya gani saboda ya cancanta to kai baka zama manzo Allah ba a yanzu ka ganin to baka cancanta bane kaga wannan ya kawo wani misali na ƙarya ya wani misali na ƙarya don ya gamsar da mutane akwai wasu mawaliyan da a yanzu hakan nan a ɗarikarsu suna ganin manzon Allah amma da haka ce nuna mun shi ba zai iya nuna maka ba sai ce a kai maka cancanta ba zai ka gan shi ba shi da yake yake gani ya cancanta ba ƙarya yake yi da ya gani komai ƙarya ne wallahi ƙarya ne sun bada mutane dubbai da irin wannan misalai na ƙarya din saboda nan abinda sabla musu ah, suke ke faɗa daga baya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka ba sun canja kai ba ka canja aiwa ah, zo da ba su nan asirin ce magana da mutu ba su nan asirin su sun zuwa da magana ya mutu sun binne shi da kabarin sa ana ma kai masa ziyara a madina ko ba kai maza ko bai taba tashi ba bai taba tashi ba yawwa Allah ba malamin je mu je wannan yana tambaya game da yake rajauta eh, al'ada da ake yinta yanzu gayyatar waɗanda ba musulmi ba zuwa buɗe baki me matsayin haka ne a wannan waɗannan yan intafet ne yan su lura mai su ne yan intafet ne yan a gaure addini yan addini ɗaya unity of religion su ne eh, a cikin kiristoci zo masallaci sai sha ruwan ramadana in lokacin kirsimar ya zo a ci musulmai su je coci to da kowace kowar kuke koyi Mun Allah ne bai taɓa yin haka ba maƙiyata masu ƴan haɗa addini ƴan abata ƴan a hautu ne ta gefe ya kibe ya kira zuwa rasa ko ba ka bani ku gaya mana da manzo Allah ne taɓa rana ɗaya taɓa kiran wani wanda ba musulmai ce zo mu sha ruwan ramadana da kai ai manzo Allah ya azumi ko to ku gaya mana da kuke koyi ku gaya mana da aka taɓa taɓa gaisa rana ɗaya je coci wata ibada saboda kiristiya ku gaya mana maƙiyata azzalumai masu su bata addinin musulunci su bata aqidar sa ta alwala wal bara dan yin tafiyar ne su ne su ne dan ka bata addini dan addini ya zama daya da musulunci da kiristanci ya zama daya ai kowa Allah yake bauta oh me ce Allah uku ne trinity me ce Isa Allah ne wani lokaci ce dan Allah ne kai kuma da kake ce Allah daya kuma kana so ku zama daya Allah ka mana maganin su wallahi dole a karantar da mutane akida in ba karantar da su kun ga yin tafet din nan wallahi sun bata addinin musulunci gabaki daya sai sun mai da shi kiristanci sai sun mai da shi yahudanci sai sun mai da shi abrahama menene ga kore a akida kita abha abha abha heranism daga daga abraham ne daga abraham abrahaman abrahamizm yawwa Abrahamism, abrahamizm shi ne ko za a nabi ibrahim ba shi na ake ce uban annabawa ba da annabi ibrahim shi ne uban annabi ismail annabi ismail ba daga na aka samu manzo Allah ba ta larabawa kuma shi haifi isiyaka isiyaka wanda daga na aka samu su annabi ya kuma yahudawa ba ka ko gane ba ne to shikenan yanzu aqidan da ake so shine abrahamizm din nan mu zanto da kiristoci da yahuda da su ne duk ɗaya ai tushen ɗaya ne duk tushen ɗaya ne shine wannan aqida ɗin eh, Allah ya ba. Allah ya ce inna dina inda Allah islam addini ya ji a musulunci ne kaje ka yayi mu wani ka haɗa. Allah ce addini shi ne addini a wurinsa ka je ka yayi wani kai ma wani ka mai da shi addini har kuna exchange yana eh, exchanging da divitation wannan zo wannan zo wannan zuwa sai abin cikin ɗaya a yi dariya a tashi a watsi ana ce Allah yana da ɗa baka kishi baka kishi Allah uku ne baka kishi suna ma zuwa kamar ce sun ci ka ɗan intafet ɗan intafet za ku haɗu da Allah wallahi wannan mummuna ƙida da kuka ɗauko ta gurɓata addini Allah za ku haɗu da Allah lokacin ne ba da mu ba mu Allah ɗaya ne kuma da shi muka yi imani duk wanda ya ce Allah akwai wani Allah bayan Allah mu bai yarda da shi ba ma amma yarda da shi ba balle mai wata ibada balle mai wani abu na addini tare da shi ba wani addini tare da shi ba sai radda ka dawo yawa sai radda ka dawo inda ka ji da Allah inda Allah yake cewa idan sun tuba sun dawo fa ikhwanukum shige fa in tabu wa qamu salata wa jawu zakata fa ikhwanukum fi sai in sun tuba sun yadda Allah ɗaya ne sun zai da sallah sun ba da zakka to daga sun zama yan uwanmu amma in dai ba tuba suka yi ba a ana ita shaki da mu koyi ta ba kun ga kun kungiyoyi nan hatta da ni kullu suna da suna suna da suna da akidar ɗaya kungiyar kungiyar da kuma sa da kira kita ce gaba da mun san da lima kita da addinin rahama da addinin tausayi da addinin salama internet ne ba da internet ne ba da internet ne akida internet yake shigowa da ita eh eh shi eh. ka ko ka ko sun tafe ne wallahi tallahi tafe ne yan agaure addini ne sun dade wannan aƙidar suna cusawa musulmi ita wannan sun dade shugaban kan yanzu ka san shi a wasu da wannan aƙida ne in tafe duk kungiyoyin nan ba alu sunna ba wallahi ba da wata aƙida in shi a suna zuwa coci suna yawan maulidi ba da su ko gani bane yan tijjaniya suna da wannan yan dukkan kungiyoyin nan suna da shi Allah dukkan su yan addini ɗaya ne sai an ji a rarrabe sai an je can kawai a rarrabe wanda yake daidai ba da baka san ba daidai kake ba eh zan da kai macece ne amma muka mun za a daidai muke abinda maza Allah ya bar mana kai muke ba kuma da mu motsa ba mu muna nan daram kan abin da manzo Allah ya zo da shi da za mu motsa ba mu yi gaba ba tsari ba rage ba wata munan akida ta shigo mana mai zo wani addini ma addini ne a wurin har har mu a babu wani eh kun kawo mana inda manzo Allah ya je wani guri aka ibada da shi ku kawo mana gurin ko ya kira wani mai ibada ba musulunci ba suka yi tare ku kawo mana gurin ai muna ganin kuranan maulidi kuna zaga gari da su ko da ku kawo hujja kula hatu kuma in kuntum sadu ga hujja batattu masu batarwa mu shirya mu ta ishe mu Allah karanta mana hmm. a wannan tambaya wata cewa mace ta yi ta ta gama al'ada amma ba ta yi wanka ba al'ada ko al'ada eh, al'ada al'ada eh, na'am ta wanka ba za ta yi tashi da azumi ba ta yi wanka ba a da ba mana inda ya har jinin ya dauke za ta tashi da azumin ta daga ba ta yi wanka kamar da janaba da ta same shi da daddare ba zai hana yi azumin sa ba daga ba zai yi wanka don yin sallah al'ada in dai ta dauke za a ci gaba da azumi idan tana yi ne al'adan ta zo na azumi ya baci amma in ta dauke gabanin asubahi kawai wanka ne ya rage mata ta dauki azumin ta daga baya ta yi wankan ta kamar da na bada ta janaba ka same ta gabanin fitowa da kike kenan za ka za ci gaba da azumin ka daga ba ko da sun ya kito za ka yi wankan ka yi sallah shikenan kawai lokaci ya cika subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka